Rundunar 'yan sanda ce ta gundumar tsibirin maradin jamhuriyar Nijar ta yi nasarar cafke waɗansu mutane masu fashi da makami maza uku da mata biyu inda aka samu bindigogi kira AK-47 guda biyu da adda guda uku da takobi guda da kwari guda biyu da baka guda da bisashe 172 a wata rugga da ke kilomita bakwai da garin tsibirin maradi da ake cema doguwar kurya sai dai shugaban 'yan fashin ya ɗiba cikin takari Shugaban rundunar 'yan sanda ta tsibirin Maradi Rahila Alfa tawa 'yan jarida bayanin yadda suka sarbe waɗannan mutanen. Yayin da abubuwan suka faru, sata ce aka yi ta bisa mai bisa shan ya bi suka kai shi Hauwa na ruga. Sai ya kira da muka tai muka aka yi perquisition sai muka samu bindigogin mutanen tsibiri da mutanen da ke kama mana aiki godiya kuma ina son su ƙara kamawa Gwamnan jihar Maraɗi da Sultan na Gobir Alhaji Abdu Bala Marafa da shugaban rundunonin 'yan sanda na jihar Maraɗi Amadu Musi sun kai jinjina ta musamman wa 'yan sandar tsibirin Maraɗi tare kira ga al'umma da ta ba 'yan sandar haɗin kai da labaru don su kare al'ummar Nijar magabatan sun yi tir da Allah waddai da waɗannan mutanen da ake zamne da su suna wa jama'a zamba cikin amince. lokaci kamar yadda zakari umaru gwamnan jihar maradi ya yi bayani gaban manema labarai wannan abin bakin ciki bila'in da can bakin iyaka yana wa kafa har ya kawo cikin birane wannan abin asha ne kuma abin da muka kiyaye da shi akwai minahukai da yawa tare da mu da muna zaton masu yi muna barna daga waje suke ketarwa su yi barna su koma to yanzu namu ne mahi yawa su ne suke barnan saboda akwai mutane masu haɗa musu ku yi hankali yau jami'an tsaro suna waje kaza gwamnati tana tabba da kokari mun zuba ma'aikata da yawa kan iyakan nan sakamakon aikin su gashi nan kun gani amma inda ba mina kai tare da mu da sakamakon aikin ya yi haka da izin layi ta'ala za a ci karhin waɗannan 'yan ta'adda muna majami'an tsaro godiya da sunan gwamnati a ci gaba da waye majama'a kai saboda su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro Allah ya mana maganin wannan masifa. Haruna Mamman Bakwana birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.